Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Tare da sallama ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar Turkiyya wasu 'yan tsiraru ne suka gudanar da wannan yunkurin kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatan harkokin kasashen waje na kasar ta fitar da sanyin safiyan yau asabar sanarwa ta ce ba hannun sojojin ƙasan illa dai wasu 'yan tsirarun sojojin suka yi yunkurin kifar da gwamnati kuma sun gamu da su sanarwar ta ci gaba da jaddada kalaman shugaban ƙasar da prime minister da suke cewa zababbiyar gwamnati na nan daram kan karagar mulki shugaba recep tayyip erdogan ma da sanyin safiyan yau asabar ya shigo cikin kasar inda ya yi watsi da wannan yunkurin juyin mulki kuma ya kira shi aikin wasu da ba su san ciwon kansu ba kana ya bayyana wannan yunkuri a matsayin cin amanar kasa shugaban da yana waɗannan kalamai ne a jawabinsa da ya yi wa 'yan kasar a gidan talabijin dubban 'yan kasar ne dai suka yi wa shugaba edward marhabin lale a babban tashin jirgin saman kasar na atatürk da ke istanbul ya ce tuni prime minister benali yeldrin ya ba da umarnin kakkaɓe waɗannan sojoji da ke da hannu cikin wannan yunkurin kuma ya ce za a kama su nan ba da jimawa ba ɗaya daga jiya juma'a dai an yi kwanan zulumi domin ko an ta jin ƙaran halbe-halben bindiga da tashin bamamai wanda aka ce har wani bom ya faɗa a cikin ginin majalisar dokokin ƙasar haka kuma an harba wani jirgi mai saukar ungulu da masu yunkurin juyin mulkin suke amfani da shi kuma ko yau da sassafe sai da 'yan sanda da wasu sojoji suka yi ta buɗe wuta a dandalin taksim kana daga bisani sojojin suka ajiye makamansu sai kuma a jiya wani jirgi mai saukar ungulu ya kai wa ofishin 'yan sanda hari a ankara kuma ya bar mutane har su 44 da rauni ciki ko har da jami'an 'yan sanda 17 da suka mutu kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar ya ruwaito mahukuntan kasar faransa kawo yanzu sun tabbatar cewa mutane 84 ne suka mutu kan 52 suka samu mummunan rauni bayan wani da ya afkawa taron jama'a da motar daukan kaya wadda take shaƙe da bamabamai lokacin da ake bikin samun yancin kai da suke kira bastille wanda ake yi a garin nice jami'an gwamnati suka ce yara goma na cikin waɗanda suka mutu kafin 'yan sanda su harbe shi maharin wannan maharin dai an bayyana cewa wani ɗan shekaru 31 ne mai suna muhammad lahoyage bafaranshan tunisia wanda ya daɗe zaune a birnin na nice rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaro sun ce wanda ya aikata wannan danyen aiki ba a tuhumar ko yana da alaka da wata kungiyar na 'yan ta'adda sai dai 'yan sanda sun san shi domin ko ya taɓa aikata aikin a sha wanda ya sa aka yi masa hukuncin je gyara halinka shi dai wannan dan taliki ya taɓa yin aure amma kuma ya saki matar tasa da yaya uku sai dai yanzu haka mahukuntan ƙasan na nan na yi wa tsohuwar matar tasa tambayoyi kawo yanzu ba wata kungiya ta dauki alhakin aikata wannan aika-aika sai dai kungiyar is ta bayyana farin cikinta na aukuwan wannan ta yanar gizo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc masu zaman makoki sun taru a baton rock da ke louisiana domin nuna alhininsu ga bakar fatan nan da 'yan sanda suka harbe a cikin satin ta gabata a nan amurka yan uwan marigayin ne dai da abokan arziki ciki ko har da manya-manyan masu fafitukan kare haƙƙin bil adama da suka hada da mutane irin su jc jackson reverend alstop suna cikin san waɗanda suka halarci addu'an da aka gudanarwa wannan ɗan taliki a jiya juma'a a jami'ar da take yammacin louisiana wadda take yawancin ɗaliban ta baƙaƙe ne a cikin jawabin da ya yi reverend shafton ya yi fata za a yi adalci wajen hukunta wanda duk aka samu yana da hannu wurin aikata wannan ɗanyen aiki ya ce wajibi ne a yi gyara ga wannan ta'asar kuma a hukuntar kowane ne aka samu da laifin aikata wannan aikin shi ko jc jackson cewa ya babban makaminsu ba ita ce bindiga ba ko kuma ta da hankali a'a makaminsu shine jajircewa wajen ganin sun bi haƙƙinsu ya ce wanda duk aka zalunta to wanda ya cuce shi ba zai je haka na banza ba ya ce da kashe waɗannan bayan allah da aka yi an yi shi ne sakamakon aikata ayyukan ashe irin su fashi da makami ko safarin miyagun kwayoyi da ba abin da zai kawo su a wannan wurin shi dai stalin yan sanda sun harbe shi ne a ranar biyar ga wannan watan da ake ciki jim kaɗan bayan da ya gama sayar da faifan waka a wani shago mutane dai sun ɗauki yadda 'yan sanda suka kashe wannan ɗan taliki kuma suka shiga rarraba shi ta hanyar aikewa da sakonni irin na zamani ga bisa dukkan alamu tana yiwuwa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta gudanar da zaɓe a cikin watanni masu zuwa idan rabbana ya nuna mana domin dai yanzu haka jami'un adawa a ƙasar da jami'an diplomasiya a sassan duniya daban-daban suna kira ga shugaba joseph kabila da ya mutunta tsarin dokar ƙasar domin ganin an samu wata zaɓaɓɓiyar gwamnati ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin ganin hakan ta tabbata ko ita ce ƙungiyar tarayya afirka wadda take da shirin ganin ta kawo bangarorin biyu wato gwamnati da 'yan adawa kan teburin tattaunawa kafin a kawo dab da lokacin zaɓe saboda cin matsaya dokar ƙasar da ta shata 19 ga watan disamba a matsayin lokacin da za a gudanar da zaɓe a ƙasar thomas priello wanda jakada ne na musamman da ke wakiltar yankin great lakes da ke afirka a ma'aikatan harkokin wajen amurka ya ce amurka tana maraba da wannan kokarin na kungiyar tarayyar afirka karkashin prime minister togo edem kojo ya ce a inda kuma aka samu rashin jituwa game da sasantawar to akwai sauran lokaci da za a ci gaba da tattaunawa shugaba kabila dai wanda yake dab da kammala wa'adin mulkinsa na shekaru biyar zagaye na biyu ya ce kasar ba ta shirya gudanar da zaɓe ba cikin wannan shekarar domin ko ba ta da wadatattun kuɗi ya ce wannan ne yasa ta gudanar da zaben kananan hukumomi da kuma katin rajista abinda wasu suka kira zaɓe mai tayar hawainiya suka ce kullum ana sa lokaci ana ɗagewa a cikin watan mayu ne dai babban kotun kasar ta ce yana iya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki har kafin a gudanar da wani zaɓe labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau. Za mu kawo maku rahotanni guda hudu daga wakilanmu da suke wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya. Rahotonmu na farko zai magana a kan dalilai da ya sa ake yi wa yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar rigakafi tun daga ranar da aka haife su. Rahotonmu na biyu zai magana ne a kan yanayi da kuma alamomin cutar kyanda wato bakon dauro. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana kan irin cututtukan da ke saurin yaduwa a yanayi na ruwan damuna. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan hoɓɓasa da hukumomi a jihar bauchi da haɗin gwiwa da asibitin koyarwa na jami'ar abubakar tafa balewa da ke bauchi suka yi wajen wayar da kan al'umma akan cutar hanta baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da ci gaban tattaunawar da wakiliyarmu na abuja madina dauda ta yi da dr salma anas kolo shugaban ƙungiyar tallafawa lafiyar mata da ƙananan yara da ƙasar Burtaniya ke ɗaukan nauyi akan yadda ayyukansu ke gudana a faɗin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. harkar kiwon lafiya kan ba da shawara cewa da zaran an haifi jariri to lokaci yayi da za a fara aiwatar masa da rigakafi shin ko menene dalilan da yasa ake aiwatar da waɗannan rigakafi da zaran an haifi ƙananan yara muhammad salisu rabiu na ɗauki da rahoto dr amir imam yola na asibitin ƙwararru na murtala muhammad da ke kano ya bayyana muhimmancin rigakafin ga jariran shi rigakafi wato wata dabara ce da ake yin amfani da ilimi ake ɗauko wani abu wanda ya kama da cuta amma ba cutan ba ne ba sai a sa a jiki in aka sa a jiki don saboda shi kuma jiki ya fito da makarai a kan wannan cuta to shine kawai rigakafi kuma rigakafi me dabara yin haka dabara yin haka ita ce ah, idan aka fitowa jiki ya fito da waɗannan makaman da su za su eh, kula da wannan cuta to ko da lokacin da mutum ya samu kuma zahirin cutar to ba za ta yi tasiri ba saboda da akwai waɗannan makaman da za su kula da wannan cuta tana shiga jiki za su ma kautar da ita kamun ma ta tsaya ta yi tasiri a jikin yaro shi yasa za ka ga idan ka duba abin ya fi sauki a lokacin da a ce mutum ya shirya abu da kuma a lokacin da bai shirya shi ba ka gane abin da nake nufi idan ka shirya za ka sai abin nan naira goma na man ka tanadi naira goma ka idan kuma abin nan ya faɗo maka ko da naira biyar ne ba kuma da naira ɗaya a aljihunka to kaga ai tashin hankali ya zo to shine dai an fahimci abin da nake nufi na rigakafi wannan an riga an shirya wa cutar nan daman kamin ta zo an yi mata rigakafin an sa abin nan da zai kare ka daga tasirin ita cutar wani cututtuka ne ake wa wannan rigakafi ga yara da aka haifa ga yara da akwai cututtuka kamar guda bakwai zuwa tara na farko dai polio dinnan da muke ta fama a kanta e, polio saboda ita rigakafinta ya fi sauki a kan ka ce za ka yi maganinta idan aka kare yaro daga ita ba ma ita ba duk sauran waɗanda muke wa rigakafin ya fi sun fi sauki sun fi mana kuma kaman ya yake da suna nan da nan a kan waccan ɗin saboda ita polio yanzu duk inda aka ga yaro guda da polio to hatsarin da yara dubu ɗari za su suka fada ciki ba karami ba ne ba to bayan polio kare da akwai bcg da ake wasu yara ita kuma ta eh, tarin fuka ko tarin tb bcg ita ma kaga idan an kare yaro saboda ita kuma babban ma abu shine kamar da da kowa tarin nan tarin nan tarin fuka tarin fuka kuma duk inda aka haifi yaro ana zuwa kowa ɗauka zai iya sa albarka wannan ya yi tari wannan kuma abin nan a cikin iska yake fita wani ma a cikin ɗan yawon da zai ɗan fesar yake to a nan sai ga yaro ya kama da wannan to ita kuma daman kaga cin jiki take yi sannan kaga da akwai dpt su kuma shi kuma na guda uku ne diphtheria tetanus da kuma pertussis yawa su ma kaga akan yi su daga sati hudu takwas sati sha biyu da kuma diphtheria ita kuma ana ce mai tarin shika da pertussis shi ma dai kamar wani irin tarin ne shi ma da yake zuwa daban to su eh, yake da suna rigakafi yana da mahimmanci fiye da yadda ake tunani saboda gaskiya da abin da za a yi za a kare ya fi a ce sai ya faru tukunna sannan za a zo a yi maganinsa dr amiru imam yola na asibitin ƙwararru na murtala muhammad da ke kano kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria cutar kyanda ko kuma bakon dauro na ɗaya daga cikin cututtukan da ake yin rigakafi domin kare ƙananan yara daga kamuwa da ita shin koyaya alamun cutar bakon dauro yake ga ƙananan yaran halimatu abdullahi na ɗauke da rahoto cutar ta fi kama ƙananan yara waɗanda ba su wuce shekaru biyar ba da haihuwa zuwa ƙasa a lokuta da dama yaran da suka kamu da cutar sukan sha wuya matuƙa domin waɗansu kan nakasa ko kuma rasa rayuka ɗungurungum. Dr. Muhammad Shakur ƙwararren likita ne a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni da ke dutse a jihar Jigawa ya yi bayani game da yanayin alamomin cutar. Harken da akan ce mata bakon dauro yawanci yara idan suka kamu da shi zaka ga suna zazzaɓi su zo suna ciwon ido wani lokaci arkwantsa za su yi ko kuma kaga ba su son aski ko kuma wani lokaci su zo suna tari kuma baya wannan sai kuma kuraje a bakin su ana ya samu to daga ƙarshe kuma ana ya samu zazzaɓin sai kara tsananta fiye da yadda ya fara can sai kuma su zo suna kuraje kuma na jiki yawanci daga fuska yake farawa sai ya shafi sauran jikin wani lokaci yakan kai ar tafin anna yanzu da kasawaya. Ko ta waɗanne hanyoyi ake kamuwa da cutar ta kyanda? Ana kamuwa da ita ne ta hanya mai ita cutan yana numfashi ko yana tari aka sai ya da kwayoyin cutan a cikin iska. Shi kuma wanda zai kamu da cutar ya shaka nan zai kamu da cutan. To a wannan yanayin zafin zaki ga yanayin garin ya fi taimakawa gurin ya da kwayoyin cutan. Kuma ba dole bane sai kana nan dab da wanda yake da cutar kafin ka kamu da shi. Wani lokaci in mai cutar ya shiga wani guri ya sakar da wannan kwayoyin cutar kuɗin a cikin wurin ko bayan ya fita aka ce yana kaiwa awa ɗaya wayanda suka shiga bayan wannan lokacin in ba su da garkuwa wanda zai kare su daga wannan cutar suna iya kamuwa da shi. Ko waɗanne hanyoyi ake bi domin ba da rigakafin wannan cuta? Rigakafin abu mai sauki ne yadda Allah ya yanayin abun yawanci uwaye da ke da rigakafin su idan suka haifi 'ya'yansu jarirai sukan ba su wasu ɓangaren na rigakafin dan aka zaga yara jarirai wanda iyayensu sun taba kyanda koko sun yi alluran kyanda a can baya sai kaga yaran ba sa yi matukan ba su kai wata shida ba yawanci to amma da suna kaiwa wata shida zuwa takwas tara din nan, su garkuwar jikin da suka gado daga iyayensu tana kasa Wato kamar ana samun rigakafin ta ta bangaren nonon uwa kenan? Ita nono ana samu kuma ana tunanin mata ma'aifa kafin yaron ya fito akan samu rigakafin to amma sanda yaron ya fara girma yana kaiwa wata shida zuwa takwas tara da na ce to rigakafin tana kasa lokacin idan kwayar cutar ta same shi ta shiga jikinsa sai ya kamu da cutar shi yasa ake rigakafin a wata tara rigakafi ya fi magani dai akan yi ma zan kara jaddada musu dan aka sai a ranka kokari a je a yi wa yara rigakafi Dr. Muhammad Shakur kenan na asibitin kwararru wato Rashid Shakoni da ke birnin Dutse a jihar Jigawa Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi, yanayin ruwan damina na ɗauke da cututtuka daban-daban, shin ko wasu cututtuka ne kuma ta yaya za a iya kare kai daga kamuwa da su? Shuaibu Mani daga maraɗin jamhuriyar Nijar na ɗauke da cikakken rahoto. Damina wa albarka takan zo da abubuwa na jin daɗi da kuma ruwa masu tabbatar da cututtuka dangin cutar zaɓen cizon sauro fitsarin jini ya zuwa kwalara da dai sauransu muddin mutum ya kasu kiyayewa dr faruk mazokwar likita a likita sabon gari ya tabbatar da nau'in cutukan da ake samu lokacin damana musamman ma in ruwa suna taruwa eh, cikin gidashe ko bakin gidashe suna iya haddasa eh, eh, masasarar cizon sabro ta hanyar taruwarsu cikin wannan ruwan nan suke kwai suke kankesewa kuma kusa da mutane ne in cikin gida ne in waje ne na waran na biyu cikin ruwan nan da suka taru ana iya samun tsutsotsi kala-kala wanda suke iya rayuwa cikin wannan ruwan kenan in yara na wasa cikin su suna iya ɗauka ciwuna kala-kala kamar tsutsar ciki wanda suke iya sa jiki da sauransu kuma suna iya masa kwalara shi ma lokacin nan ana iya samunta kenan akwai cutuka da yawa wanda ake ana iya samun kuma cutar tsanwa cutar salat cutar yan makka da wani abu wanda tsutsotsi ke shiga ciki in ba a kiyaye ba da kyau kuma yara sai su doka ko ko in yaro ya bayan gari cikin ruwan nan in yana da ita yara wasu suna ka wajen an ka suna iya su sha ko kenan duka wannan abubuwa ne wanda taruwar ruwa ko cikin gida ko waje suke iya hallatawa a cikin ziyarce-ziyarcen na saba cikin karkara sai na cikaro da wata uwa ta kawo ɗanta a likita ɗan isa abin da ya kawo ni likita rashin lahiya ce wake abai lahiya yaron na me yake fama da shi masassara ce magani muka zo mu nema dama yana kawo shi likita domin tabbatar da rigakafin waɗannan cutuka ina matakan ɗauka domin a ce ɗan adam ya guje musu dr faruk mazo ya dawo da ƙarin haske kenan in aka kiyaye wasu kenan sai aga yaya ne ya kamata a yi a saka musu hanya su wuce yaya ne ya kamata a yi a kare yara yaya ne manya ya kamata su yi su kare kansu har ciwon tsarin jini da yara ke ɗauka duk lokacin damuna ya yi ƙarfi ya yi yawa kenan duka wannan abu mutane suka ba haɗin kai suka yi kowa ya bakin kokarin shi sai ga alhamdulillah riba kawai ta damuna ta kayan da za mu sarrafawa kenan wannan rashin lahiya ba su ba mu wahala amma in ba mu yi ba sai gani ana son ma mutanen su ta yi gona masassara ta taushe amai ya taushe dan abun da ke da kai kaɗan an shiga yin magani da shi. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maraɗi a Shamhoriyar Nijar. Hukumomi a jihar Bauchi da haɗin gwiwa da asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi sun ƙudiri aniyar yaƙi da cutar hanta in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Hukumar lafiya da haɗin gwiwar asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke nan Bauchi sun kafa kwamiti mai ɗauke da mambobi goma kan cutar hanta da take bayani Dr. Halima Musa Muƙaddas kwamishinan kiwon lafiya. Uh, da safen nan akwai uh, kwamiti da muka Eh, nada wanda za ta yi aiki a jihar bauchi akan musamman masu ciwon hepatitis wato muna nufin zazzabin hanta kenan karamin eh, eh, bincike da aka yi na kwanan nan ya nuna cewa yawancin masu cutan hanta ko zazzabin hanta da ke bauchi ya ninka yawan wanda ake da shi a Eh, tarayyar eh, a ƙasa baki ɗaya eh, wato kasan na bauchi ya zama ninki akan wanda ake da shi a ƙasa baki ɗaya to gaskiya da da farko ba san haka ba kafin wannan ƙaramin binciken da aka yi to ganin wannan binciken ya buɗe mana ido na cewa dole ne mu yi taimakon gaggawa mu dakala wannan annoban da yake yaɗuwa a cikin jama'a yaro ƙarami. da bai taka kara kara ba sai ka ji an ce yana da zazzabin hanta a zo girman shi can an jima ya zama kansa na hanta to akwai abubuwan da za a yi da hana afkuwan shi da ci gaba da bincike na me ya sa ma ya yawaita al'umma da kuma yadda za a ba wa shawara ma gwamnati ta yadda za ta magance wanda suke tare da cutar zazzabin hantar gaba daya da samo su a cikin jama'a duk wannan kwamiti aka tattara aka ba ta nauyin yin wannan don ta samo mafita cikin gaggawa wa cutar hanta. Dokta Halima Musa Mukaddas kenan kwamishinan kiwon lafiya Dokta Muhammad Alkali shugaban asibitin koyarwa na jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi eto eh wato kamar bara eh, mun dan yi wani dan bincike a teaching hostel wanda muka je mu a kananan hukumomi guda uku daya a kowane senatorial zone sannan kuma da cikin garin bauchi to da muka yi faɗakarwa mun gwada waɗanda suka zo mu gama wane ne suke da cutan hepatitis waye ba su da shi to gaskiya da muka gwada sai muka ga duk a local government hudun nan da muka yi adadin wanda muka samu ya fi abin da ake kira national average wato national average shine za a ce kamar a nigeria misali a ce 0.1% shine national average na hepatitis mm. to duk local government din da muka je ba wanda ba mu samu ya fi haka ba in fact akwai local government ɗaya da ba sai na faɗi sunanta ba tunda daga baya za mu buga a mijallu da muka samu kashi 29 bisa ɗari a maimakon national average kashi 12 ne to kaga wannan abu ne da zai ta da hankali da muka ba da rahotonmu a ita gwamnatin jiha ta hannun ita kwamishina a nan ne ta ga bukatan cewa ya kamata a kafa kwamiti wanda zai baiwa gwamnati shawara a kan yadda za a yi a dakile wannan cuta da kuma yadda za a yi tsara a samu tsari bai daya wajen ba da magani na wannan cuta eto eh alhamdulillah ita wannan cuta ta hanta kashi biyu ne wanda ya fi damun jama'a akwai b akwai c musamman na b wanda shi ya fi yawa a nan ya kamata kowane mutum ya san ya ga cewa ya ji an gwada ya ga ko yana da shi ko ba shi da shi idan ba ka da shi akwai rigakafi da ake yi to kaga yana da mahimmanci mutum ko da shekarunsa nawa ne idan ya san ba shi da shi sai ya yi rigakafi ya san ya kare kansa shugaban asibitin koyarwa dr muhammad alkali kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Baucin Yakubu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Dr. Salma Anas Kolo, shugaban ƙungiyar tallafawa mata da ƙananan yara a Najeriya wato Maternal Newborn and Child Health a Turance. akan irin ayyukan da suke gudanarwa a faɗin Najeriya. To bincike kwarai ya nuna cewa mata suka rasa rayuwarsu da yawa in suka samu gafa kai ciki ba a samu ratan shekara biyu din nan ba haka ma yaran da aka musu wannan su ma suka rasa rayukansu da yawa shi yasa mukan ba da shawara akan cewa a yi kokari a bada at least <laughs> shekaru biyu din nan kafin a ƙara samun juna biyu don a samu karfin jiki lafiya haka ma 'ya'ya su samu karfin jiki da lafiya mm. To gashi kuna ayyuka masu muhimmanci kwarai da gaske amma kuma ba kowa ne ya san wannan kungiya take ba. Ko me yasa haka? E to a gaskiya mu shi yasa muka kawo ku faɗakar aji. <laughs> Mu gaskiya aiki muke ta yi. Kuma aikinmu yadda kuka ji muna yi a jihohi shida. Da Kaduna, da Kano, da Katsina, Jigawa, Zamfara da Yobe. to duk local government ɗinsu muna aiki a ciki watan local government ƙananan jihohi eh, ƙananan hukumomi loka ya zama kamar 159 kenan muke aiki kowane local government muna aiki a ƙananan asibitoci sun kai biyar zuwa shida to in kika hada gaba ɗaya ana maganan kusan asibitoci dubu ɗaya muke aiki sannan kuma kowane local government bayan mun ibi wa'annan biyar mukan duba babban asibiti mu fara ƙara ƙarfafa musu ƙarfin aiki mu ƙara koya musu yadda suke aiki don su kula da wayannan su tabbatar suna bin ƙa'idodi da aka nuna musu so abin mamaki ne kan yawanci mutane ba su san aikin da muke ba amma jihohin da muke aiki duk sun san abin da muke yi kuma in kika je local government kika yi magana mnch2 musamman ma ministry of health da kuma primary health care development agency da yake yawanci su ne suke da karfin kula da wayannan kananan asibitoci sun san abin da eh, muke yi to mu abin da ya sa muka zaɓi wayannan asibitoci musamman mata da suke kananan ah, masu kananan karfi ba su iya biyan kuɗin asibiti ba wasu ma kawai a je asibitin ma sai kika mazaje su ce ba za su je ba dan ba kuɗin da za a biya shi yasa muka ba da karfin mu taimaka wa wayannan so in kika kula a cikin tsarin da muke yi ba abin da ake biya duk abin da ake bayar a wayannan asibitoci da muke aiki kyauta ake bayarwa abin da ya kama daga awun ciki kula da su magunguna da ake basu ga baki ɗaya kyauta ake bayarwa. Dr. Salma Anas Kolo kenan shugaban kungiyar tallafawa mata da ƙananan yara a Najeriya wato Maternal Newborn and Child Health a Turance a tattaunawarta da wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda. Mako na gaba za mu ci gaba da kawo muku tattaunawar domin fahimtar irin ayyukan da suke gudanarwa da kuma amfanin shi ga al'ummar Najeriya. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Jami'ai a kudu maso yammacin somaliya sun ce an kashe sojojin Kenya biyu da na somaliya guda a jiya Juma'a lokacin da 'yan ta'addan al suka yi wa jerin gwanon motocinsu kwanton bauna a yankin Gedo. sojojin na yankin kasar suka ce harin da aka kai musu an fara ne da tada bamamai a shingen da ke kan hanya inda sojojin suke wanda ya lalata motocin sojojin nasu da kuma kashe mutane uku daga cikinsu bayan sun tada wannan mai ne kuma mai mayakan na alshabab suka buɗewa tawaga sojan wuta inda aka yi barin wuta tsakanin sojan da alshabab din shi dai sojan na somalia wanda ya mutu an harsashi ya same shi ne a kirji mai magana da yawon sojojin somalia kanar warfa sheik ade ya ce an kai wa tawagar motocin nasu hari ne bayan da suka kwance wani bom a wani matsatsen hanya da ke tsakanin tsaunuka da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.